muna nan cikin darasin mu suratul al'alam idan abin nan ba ce ba muna nan suratul al'alam wato aya ta goma sha hudu kulli inni akhafu an ya'tiku rabbi أعوذ بالله a da ibadata gaini in samun mu ubangiji na ne bauta mana wanda ba shi ba to yana jin tsoron azaba yawmin azima azaba ne wanda an mai girma huwa yawmin kiyama shine ranar kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron azaba yini mai girma idan da an kaddara yi abin da ba ne ba yana jin tsoron allah saboda in ka san allah ka kahi tsoro من يصرف للبناء للمقوم من يصرف العذاب عنه وأن أتكركت العذاب عليه وفي قراءة بالبناء للغاية من يصرف وتوى عنه يوم إذن وأن الله يكركت العذاب من من غريش ونائب معصوب تقديره يصرفه وأن يكركت العذاب عليه ويعيد من يوم القيامة على القيامة faƙada da madu wanda allah ya ji ma azaba ranar kiyama hakika allah ya tausa ya tausaya mai faƙada da yamma huta ala hakika allah ya tausaya mai ai arada lahu arrama allah ya ne rama gare shi wal da alheri wa zalika al-fawz al-mubin rabo mai girma ai an-najat az-zahira wannan shine tsira wanda al-zahira tsira wanda tsira mai kanana saboda ramar da Allah ka tausaya mana ka karkatar da azabar kiyama gare mu حدث غير التجاريم لا يجلس ما ينفع وإن يمسك الله بالجرس haɗaku ya kai abokin magana idan allah ya shahe ka bidurin da wani abu wanda ka cuta ma abin da ya kamata ka sani ya kai abokin magana idan allah ya nuhe ka da wata cuta bala'i wani bala'i ya ka kamar rajin kamar rashin lahiya wa bakarin da talauci da wata damuwa ne kowace iri ta wadda allah ya nuhe ka da ita ka sani bala kashi balahu illa ba mai iya ɗauki maka ita in ba allah wannan aƙida ta da ya kamata kowane mutum musulmi ya sani abinda Allah ya rubuta mai na masiba ba mai iya ɗauke mai shi illa wa shi Allah kawai wa in yamsaka da khairin idan ko ya shahe ka da alheri ka sai hatin kamar ya ka lahiya wa gina ya ka arziki da wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir to shi Allah mai iko ne ga dukkan komai wannan abu na wanda ya kamata kowane mutum ya lura da shi wato ba mai iya ba da arziki in ba allah ba ba mai iya ba da talauci in ba allah ba mutane da yawa sun koma kamar ma'aikata idan mutum bai samu ba ya bi mutane da ya yi ce ya yi ce mutane kamar su ne allah masu arzikawa ku bayyana haka na allah shi ka arzikawa kuma in ya azurta ka babu wani mai iya anshewa wa minhu cikin iko ne akwai masaka bi shawaka da alheri aidil khayr wa dai da shawaka da abin da ba alheri ba wala ya a ala rabbi an ku gairu duk wani wanda ba ba Allah ba bai ya ture maka masibar nan da Allah ya shahe ka ita kama ji kawai ta'ala ma ya Allahu lin nasi na rahama da duk Allah ya buɗa mutane na rahama wala mun suka da ba mai iya rikuta abin da ya kamata kowane mutum ya sani kenan duk abin da allah ya buɗa wa mutane na rahama ba mu iya rike ta wato idan mutum allah ya wa baka ya gane haka sai shi rayu cikin sauki abin da duk ka gaba ka samu ba ka san allah akwai rubuce ka samu ba abin da duk ka samu ka san ya rubuce ba mai anshewa wa ma yi abin da ko ya rike fala da lahu min ba'di ba mai iya abin nan ba mu iya sako shi bayan Allah ya rike shi wa huwa al-azizul hakim ya ayyuhan nasu kuru na amatan lahi alaikum zkuru ni'matar lahi alaikum ku tuna da ni'mar da Allah ya gare ku a ku tuna inda an ka hito in ba da laifin ku ba ya ba ku nutsuwa ya ba ku kwanciya hankali ya ba ku abinci abinci za a kayan masarufi za a Allah ya girma ku ya darajanta ku ya ba ku kwanciya hankali da nutsuwa to ku tuna da wannan ni'ima hal min khaliqin ghayru Allah akwai wani mai halitta wanda ba Allah bai yarsu hukumi na sama'i wal ard wanda ka ba ku arziki daga sama da ƙasa ko ba bushe ido na bacin mutane don musu ba ku kuɗi ba hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzu hukumi na sama'i wal ard wanda ka ba ku arziki daga sama da ƙasa ku shi to ku bar runce ido kuna bushe ido kuna ta bacin mutane ba su ba ku kuɗi ba me aka yi da wani me umarnin wani ai milkin wani kaza ne me aka yi da malam wani me aka yi da alhaji wani duk kuwa kun fi kun baci hal min gairun lahi ya rizu min as samari wa ard akwai wani mai azirtawa wanda ke azirta ku daga sama da ƙasa babu la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa ana tuba kun da ƙasa ke karkatar da ku zabarin bauta saboda haka ku dogara ga Allah ku bi hanyoyin neman arziki waɗanda shari'a ta halitta abin da ya ba ku kwanta wanda bai ba ku ba ku yi hankali ku ci gaba da gida in rabon ku na ba ku ya kai Allah ya gabata mana gida aka yi ana ce ba ku ji a raba ta hannun gaba da shi in an ba shi yana bari in ba a ba shi bai bai bai ba ku ji yara da Allah suke magana ta hannun gabara ya kai ga Allah Allah ya shi babbara in bai bashi ba bai bai to ta bida aka yi ba wai zannawa aka yi kana son ka samu kuɗi ta yi aka kai kai da so ta ba zannawa kana bacin mutane kana ta zagi mutane ne in wani wani ne in wani ko kai bin wani ka wata bata bin hadisi sahihi ya tabbata cikin hadisi sahihi Allah ya kharaja wannan tayi min sanani wanda da tayi ya fita a cikin tayi annabi na abbas radiyallahu anhu kana daga abdullah bin abbas kala abdullah bin abbas ya ce kuntu qalba rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zamo ina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama abin hawa ne ya goya yau ma wata rana fa kala ya gulam yace mini ya yaro matashi in ne wa allah muka kalimatu ni ina sanar da kai wasu kalmomi ka rike su da kyawu eh, ka yi fadin laha ka tsare dokokin allah ya haƙusta allah ya tsare ta. duk wanda ka sa allah ya tsare shi ya tsare dokokin allah ya ku jama'a kowa ka sa allah ya tsare shi ya tsare dokokin allah ya yi ma allah biyayya da kyau sai allah ya kare shi shi ya eh, fadin laha ta jirin ku haka, ka kiyaye dokokin allah ka samu sakamakon allah ka banka idza sa'alta in za ka roƙo bari roƙon mutane fa salillah a roƙi Allah wa bunayya adam ni ne tsada ya gada shi na adam sadda aka roƙo ne fushi ya kai Na adam bai son roƙo ku bata roƙon mutane kuna dawa in sun ba ku yau in ma sun ba ku so ɗari rana guda ba su ba ku ba ku zanna ku ta ɓacin ku bayyana haka ku bar roƙonsu gaba ɗaya kayan su gaba ɗaya kayan su ku bar roƙonsu za idza sa'alta fasalillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah kaka ce ya Allah ka bani sa'a alhaji wani ya bani kaza kaka ce haka ce ya Allah ka bani kaza shi Allah ba kudin nan da aga alhaji wani ba su dai an na Allah ba kudin kowa na shi yana yawa ya kawo maka inda ba ka yi zato ba saboda haka ko rufe Allah abinda an buƙatu shi wai zarta an tafasta in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah wa lam kuma ka sani annar ummata lalle al'ummar duniya Laushe istama'a da a ce sun taru ala an yanfa'uka da shay'in kan su umarni ka da wani abu to lan yanfa'uka ba su yi umarnin ka da wani abu illa bi shay'in kada ka taba Allah wa ka sai da wani abin da Allah ya rubuta gare ka walau istama'u da a ce mutane sun taru ala an yi dubu a kan su cuta maka bishayin da wani abu gaskiyar suna taro suna tunanin inda za su kundo maka don su cuce ka don su walakanta ka a abin nan annabi ya ce lam ya ka illa bishayin kada ka taba hullahu alaika ba su iya cuta ma da komi sai da abin da allah ya riga ya rubuta shi a kanka don haka 'yan mutum ya gane wannan zai samu nasuwa hankali ne ya kwanta duk mutanen duniya su taru don su amfani ba ba su amfanin ka da komi sai wanda Allah ya rubuta maka duk mutanen duniya ya sun taru don su cuce ka ba su yi cuta ba da komi sai abin da Allah ya kaddara gare ka saboda haka ko mai da al'amari ga Allah a nemi taimako ga Allah a nemi gafara ga Allah a nemi gudunmawa ce kwanta bu'in da Allah ya rai ba abu duhu wasu ku nemi arziki a wani Allah ku bauta mai kuma ku yi mai godiya annabi ya ce a rufe hatar a kalama an doke a rakaluma wajen wata tsoho kuma abin a takardun da aka yi rubutu duka sun shi saboda haka allah su gano wata ala ya rubuta ne kowa abin da zai samu allah ya rubuta illa dai kowa ya yi tabi hanyar shari'a wajen nema idan abin da aka rubuta ma in lokaci ne ya yi sai a farka tun da ya ce in na kulle shi a kalakana wa da mu komi mu halitta da kaddara kyauta da talauci da rashin lahiya da lahiya duka Allah ya halice ta da kadari za ka ga mutum yau ba ya da lahiya yana ɗaukar rai ka taho gobe in an kai adadin ciwon ciwon kaddar da aka diba mai ta sai ka taho gida ina wani na zo ganye a ce aikin shekarun da ya wuce wuri kaɗa. ya warke ciwo kaddara da aka ɗiba mai ta haka nan lahiya ta ita ma da kadirin aka halicce ta ka bar mutum gida kun shirya gobe za ku shirya ko da kaka tawa a ce ai shina asibiti e eh, komai lokaci gare ka bar mutum talaka sanin kada shi talaka na ko abinci ba ya da ko da kaka bincika wata rana sai ka yi shi ko kusa gari ba ka ba saboda ya yi girma kwarai to komi lokaci gare talauci lokaci gare arziki ma lokaci gare ku yi kyakkyawan mu'amala da arzikin da Allah ya ba ku ku yi kyakkyawan mu'amala da lahiya wadda Allah ya ba ku ku bar mai hanyoyi mummuna don mutunci da cin zarafin wasu mutane Allah wasu subhanahu wa ta'ala yana ganin kowa kuma ya san kowa to Allah ka kare mu Allah ka kiyaye wala ayyu shay'in akbar shahada Allah shi ne marijayi almuzajilu wanda ke kaskantawa ga wanda ya ga dama almusa abidu halkahu wanda ta bautar da halittu ne al'ali alaihim wanda an madaukaki akan halittu ne alƙadirun da zai la yuzuhu shay'un mai karnin nan da babu abin da kan waya Musaliya alaihi wanda ya daukaka akan halittu ne gaba dai ya daukaka akan su gaba dai wa huwa abin nan wa huwa fawqa ibadi Allah yana can saman bayi ne wahuwa huwa al-hakim shine mai hikima da kalli ga halitta su khabir ko masani bi bawadin da abin da suka boye ka zawahiri kama abin da suka bayyana Allah subhanahu wata ta'ala sifa ce shi ɗaya adda ita laisa ka misali cewa. Allah yana saman bayi ne yana sama al'ashi amma kuma yana nan ƙasa tare da bayi ne da ilimi ne da aiki ne da kudura sai da abin da ya so duka yana tare da su Allah shi kaɗai a haka ta ya Allah ya abin ya hakima ya hadiru ka taimaka mana da hikimarka da kuburataka Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana imani da ibadarka ka warkar da mu daga shiruta wadda a cikin jikunkunan kuma ka zaunar da ƙasan malaya ya aya hakima ya kabiru ta kula shayi na akabar shahada da manzanci wa daga gaskiya da gaskiyar manzo da huwa na bashar wanda shi mutum ne Allabi ya arifuna wanda sun ka sani waja ahun bi shay'in da ma'hudin ga gashi ya zo musu da wani abu wanda ba a saba ba a wurin su wa yumkin wa an tulubu minhu shahadatan yana wa su nema ga annabi ya kawo shaida ala da awa awawa ga wannan da awa tashi da ce shi manzo Allah ne kuma a bauta wa Allah shi kadai yana yi a ya kawo shaida kala Allah wa ta'ala da sai Allah ya ce mai kulla wa ka ce musu ayin shahada kuma wani abu ya girma ga shahada shahada ta tamizun ma'awara annan bauta da wal asali shahada ta shaida ayin shi in shahadar wani abu ta girma kul Allah ka ce shaidar Allah ta girma illa mai kolo su idan ba su ce shaidar allah ta tsada girma ba kai ka ce shaidar allah ta tsada girma domin la jawaba gairu babu wani ansa ban da wani Wahuwa shahidun baini wa baina wa shahidun baini shahidun baini wa baina kuma allah shi ya shaida tsakanina da ko cewa ni manzo ne nake ala sidiki akan gaskiya ta wa uhiya ilayya kuma ni ayi yi wahayi wato aka ce annabi ya faɗi su jiya wa uhiya ilayya ni ayi min wahayi leon da rako a yawan nasu zan yi muku gargaɗi ya ku mutane da yi da alƙur'ani wa man balaga da mutanen da labarin ƙur'ani ya kai gare su hadafa ala abin nan da miri ƙundirukum wato ƙundirukum wa man balaga ai abin nan wali kulla bihi kullu man balaga alquran yayi gargadi da shi duk wanda ƙur'ani ya kai gare su min al-insi wal na mutane da aljanu. ai abin nan a ku yanzu ku ne tasharuna annama allahi alihata ukhra yanzu ku kuna da Allah yana da wasu abokan tarayya alihata ukhra wayanda ake bauta mata da Allah kuna shi shaida istibham wa inkar tambaya ce da musu wato kakkun shaida wallahu ka gaya musu la a shaɗi zalika ni dai ban shaida da wannan cewa allah subhanahu wa ta'ala yana da abokan tarayya ba da shaida da wannan warka ce inna ma huwa ilahu wahidun dama allah na abin bauta ne guda wa inna ni bari'un mimma tushrikuna ma. ni nayi bara'a ga abin da suke shirka tare da allah mina asanami wa gairi na gumaka da waninta to kun ji ya ce wa man balaga da wanda qur'ani ya kai gare shi duka iso a sako da shiya kamar kaulu eh, sallallahu alaihi wasallam ko anni wa law aya cewar da annabi ya koda aya guda ce kun ka sani ku iya ta ko ku iya min da sako min hadisi abdullahi bin amr shi hadisi abdullahi bin amr kamar hadisin tirmidhi alladhi hasanahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ciwon manzo Allah nadar Allah nadar Allah imra'an Allah ya ni'imta mutumin da sami'a minna shay'an yaji wani abu gare mu wa ballagahu kama sami'ahu ya ida saƙon abin nan kamar wanda ya ji shi sai dai wannan duka faɗaitarwa ce amma a mai da ilimi ga masu shiya wato kowa ya tsaya inda ya sani ya ida sako daga inda ya sani abinda duk baka sani ba to karkasa bakin ka ciki ne karkace an ce a yi da sako ka faɗi abinda baka sani ba duk abinda baka sani ba ka bar shi ga waɗanda sun ka san shi akwai su sai su ba da labari ne su yari ne kowa ya tsaya ga bakin ilimin da Allah ya bashi ka ƙara mana imani ya rahamani kuma ka ƙara mana ilimi الذين آتيناهم الكتاب ba su littayi wato muka karanta da su kuma suka yi karatu sun ka iya karatu amma kuma ba su yi aiki da shi ba wahun ulama al-yahudi su ne malaman yahudawa nasara da malaman nasara allazi na kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suke zamanin annabi kenan wayannan malamai allazi na atina wa malaka kitaba wayanda muka wa ilimi na na kuma suka yi aiki da karatunsu su waɗanda وهم علماء اليهود والنصارى سنة معلمان يهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي وإن كينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه سنة سنة من الله أي محمدا بنعته سنة سنة محمد بنعته سبو بيني في كتابه شكل الجاهز روي عن رويته أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي لما قدم almadinata lokacin da annabi ya zo madina wa salama abdullahi bin salam mashahurin sahaba na abdullahi bin salam wato yan musulunta kala da umar sai umar ya ce mai inna allaha anzara ala nabiyyi bi makka hakika allah ya saukar da annabi ne a garin makka الذين آتيناهم الكتاب وإن منكب بالتاهي ya كما يعرفون أبناءهم wa kai ba hazin ma'arifa wannan sani da allah ya ce kuna da wani irin sani na kuke da shi kala abdullahi bin salami ya umaru abdullahi bin salami ya ce ya umaru da kada arabtu ni na ra'aiku hakika na gane manzon allah ni na ra'aiku sadda na gaishe kama a arifu ibni kama wanda nika sanin ɗana wala ana ashaddu ma'arif ashaddu ma'arifatan bi muhammadin yace kuma lalle ni na yi tsananin sanin muhammad manni da ibini bisa ga sani na ga ɗana kala umar umar ya ce kai ba zalika ya za ka ce ka yi sani mai bisa ga ɗanka kai ba da kaya wannan zai abu faƙada sai ibini salam ya ce a shaɗu annahu layi haƙan ina shaida shi manzo Allah gaskiya na da haƙiƙa na tabbatar da wannan amma wala a dari mata suna wanda za amma ba sa abin da mata ta kai ba don mace sai ka ganta a ba ta hulɗa da kowa ita matarka alhali tana hulɗa da wani ɗan nan da ta haihuwa ma ba ɗan kana ba ɗan wani na ya ce to ban san abin da mata suke yi ba saboda haka shi da niggan shi ga littafi kuma gane shi bayyane to sai gane shi yadda nisan ɗana kama ya aikuna abina a kama wanda suke sanin ɗiyansu allazi na khasiru an kusa wa'annan da suka yi hasara kawunan su وهم لا يؤمنون به سوبات إيمان دا الله وخسرانه أنفسهم حسارة سكا وكاونا مناعه حسارة من مناعه من الإيمان يتهان أشرف إيمان يوانا كجب إيمان با حسارة يوا فإنه يتهان من الإيمان دا الله سبحانه وتعالى ومن رقمك أن تكار من إيمان بسورك ومن عزلك ومن عزلك ومن

zalunci ai la ahada azlam babu wani guda wanda ya zalunci a duniya mamanin tara Allah ya kabe ba bisa ga wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah saboda haka kada ku yi ƙarya ku ce Allah ya shaida ya sani kaza gaskiya ba me a hujja ka shiwa Allah nan ka ci ka jingina abu dai sai ka samu hujja mai ƙarfi da ko to menene hujja kada ka ce Allah ya shaida ya sani kai baka ci ko sai bai kuma kuma kosai da shi kai guda wai ka ce allah ya shi da ya sani baka ci kosai ba yi mai karyawa ya san ka ci kai ko kacce, ya san baka ci kai mai karyawa tuwo mana azalin babu wanda ya zalunci duniya min manin jara alallahi ba su ga wanda ya kaga karya jingina ma'ana ko bin isbati shariki ilai ko ya na abokin tarayya ga allah aukar zama da ayati ko ya karyata ayoyin alkur'ani wato ayoyin allah na alkur'ani innahu yadda abin yake la bulu zalimuna da zalika allah bai ba da rabo ga azzalumai da irin wannan duk wani azzalumi da kai ma allah karya yana jingina mai abin da bai ce ba allah bai ba shi rabo babba wato domin sai mu ne ka samu falahu a wajen allah shi yasa kuka ji ya ce kada abdalu wannan ko wato abin nan ba mutumin kwarai na ba zalimi na da aka ce da yi kulewar zalimi wa yau mana ashirar jami'a ta yau mana shirin jami'a ranar da za mu tara halittu gaba dai na gabas da na yamma na kudu da na arewa na bisa da na ƙasa ranar da za mu tara su waje ɗaya bayan sun taru sun mana ƙula lallali na ashirafu taubihar sannan mu ce ma waɗanda sun kai shirka saboda zargi aina shirka hukumar na kuntun ta na, ina abokan tarayya na da kuke cewa su ma abokan tarayya ne ga allah ina suke ya san babu su amma yana musu tambaya don zargi gare su wayanna an da kuntun ta zaumuna annawa shuraka Allah kun ce kuna kun kasance kuna cewa su abokan tarayya Allah ne to ina suke ku kira su a gane su mana tun da kun ce abokan tarayya ku kira su a gane su to sun malamta kun fitinatu ثم لم تكن فتنة انظر وانظر الله يكي وانظر وتصوم لم تكن فتنة السلم باب وجهه كما تأثر في بالشاي وقرع بالياء لم يكن فتنته بالرغم فتنته وقرع بالنسل فتنته fa'il sun malamta kuma aziratuwan sannan babu wani abin da uzurin da suka kawo nan illa a kadu ba ce cewa dai suka suna magana da allah su ga'anu wata'ala sun aza uzurin da za su kawo nan yana umarni aika wadon wawan nari wa yi abin da kawai an magana su suna cikin wuta ana musu azaba wallahi rabbi wallahi ya umarni wato a bayan jari نعت وقرأت النسب على النباح والله يا ربنا ما كنا مشركين يا ربنا والله ما مشركين مجرى ما كنا مشركين بنا kun ga wato harko sun aza rantsuwar tasu tana umarni sai suka rantse suka ce wallahi ya rabbana ma kunna mushriki wallahi ya rabbana mun ga mushrikai ba kasance mushrikai ba قال تعالى في الله يقول يا محمد لا تكلم انظر يا محمد ذاك يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كذبوا على أبوهم يد مثلا لتقوى في القريه تقاومة واتوا بنبي الشرك أنا وزنك في وضع مشركي بلد وضل عنهم ما كانوا يمكرون duk abin da suke kara na yaron ne ya fice musu duk wani mai albarka da an karka don ya ba da rahama to duka na ya ɓace ranar sun gane abin da suka bauta banza na suka bauta saboda haka sun ka gane abin da suka bauta biya ta yi ka banza to shi na suka dawo suna da dama allah ya ce to unzur bi ba ka gani kai ba kazabu ala abu anfusihim yadda suka yi karya ga kawunan wadalla anhum ma kanu yaftaruna kuma karyar da suka kasance suna kagawa Allah ga Allah duka wannan ƙarya ta bace musu min shuraka na abokan tarayya wa shufa'a amawa shafa'atihim lahum da ce, da za su musu duka ya ƙare saboda haka ku bauta wa Allah shi kare duk wani abin bauta da kuma gani wato aikin banza na bai da wani abin da zai umarna muku kuma ba ku gane a sai kawa da cikin matsala mai tsanani wanda ya kamata allah ka ya kama sai ka gaba ka gudun bawa saboda haka a tsarkake liyoyi a tsarkake manoyi kuma a bautawa allah bauta ta gaskiya kuma a yi saboda allah kan ba san kowa ba wajen da an ne ya yadda har yadda suke kagawa duka ta fashe wa minhum man yastami'u ilayk wa akwai manyan a ilai ga wanda ka sauraren ka wato in ka karatun alkur'ani cikin mashirkai akwai masu sauraren ka idan karatu in ka yi karatun alkur'ani amma ba su ganewa suna cin karatu amma ba su ganewa waje ana ala gulubi a da ta. mun sanya ga bukatansu wato a gaɗiya wani mun rufe bukatansu duk abin da za a karantawa ba su ganewa wato Allah ya fahu abin da ya sa maka rufe zukatansu don kasafa mishi alƙur'ani ai ya famu alƙur'ani don kasafa mishi alƙur'ani saboda haka kai ka ma Allah godiya da ya taimake ka sana iya zuwa in ana karatun ƙur'ani ka zanna ka saurara to ka yi mai godiya ga wasu nan yare da kullum su ya hana musu saurara kuma in an je lahira tambayar su zai yi ya samu ku saurara kuma duk wanda zai mai bayanin da ya gamsu sai ba kashi zai sa a bashi ba saboda ka kai ka yi ma Allah godiya kai da Allah ya taimake ka tana iya zuwa ka saura to in mai godiya don yi rika taimakon ku da wannan taimako da ya baka sai ka ƙara ka ƙara ci gaba da shi sai ka ƙara mai godiya wa biya na ne wa ƙara ya ce abin nan suna saurari gare ka amma mun sa wani ga ga su sama kurin cewa wala ya sama'u na sama a kabulin ba su saurare sauraren karba wato suna sauraren karatu amma ba na sauraren su gyara kannarsu ba ba na sauraren su gyara halinsu ba a na sauraren dai kawai su hujja da shi su ɓaci mutane shi dai a sauraren da suke saboda haka idan ka zo wajen karatun alkur'ani ka saurare shi ka gane to abin da ka gane kai kokari kai aiki da shi shine kawai abin da aka so ka karatun alkur'ani فعمل بما mata فهو المقصد kai ka yi aiki da abin da ka sani shi ne a abin da an da wato abin da an manuwa ka taimaka mana ya allah ka karfafa wa biyu abin na wa watsara wato da kunnuwa su mun samu su abin nan wani ruhi ga su suna saurare amma mun sami kurin kunnuwa wato saman kurinci فلا يسمعون سماع قبول بعض إلا إيه سورة لا صوارين كربا قال كلب من لم كلب يشي استماع أبو سفيان سرك مكة أبو سفيان يا حبي وأبو جهل جهال بفرعون على أمة واتو أبو جهال والوليد بن المدير هذا حشاك عساج يوم سقوط مكة وليد بن المدير والنذر بن حارث ذا نذر من حارس نذر واتو أني مال من الناس a waɗanda sun taru wato wuri guda wa bayan sun yi shawara ce a kowa ya koma cewa saurarin karatun annabi to da dare sai sun ka kasa kuma sai sun kai to da su da a ba wa shaiba da shaiba ibn rabiya ya bi na rabiya wa umayya bin halibin da umayya bin halibin wa harith bin amir da harisu bin amirin duka waɗanda sun taru ya sami wunan ƙura'ani suna sauraron ƙura'ani kun ga umarnin karatu da daddare ke wato karatun da annabi kai da daddare kai sallah ta shi to amma larabawa na suna jin abin da ya kawar sai su to su yi taro su kewaye shi suna jin magana to cikin duhu na ba tare da ya ga kowa ba son suka yi su gane kuma ba su gane ba to sun taru waɗanda mutane suna saurari ne abin nan sai mutum guda daga cikinsu ya fara magana faƙalu lin sun kace ma nadar malam nadar ya ba ku taida mai kunu muhammad ya abin ku taida shi ni muhammad da ce ni dai na gaba ki dai na motsi ba san abin da ya kace shi wai mina na ya kacewa shi muhammad wannan tambayar wasu kenan abin nan ga wasu lokacin da suka zo saurara a wannan alkur'ani to lokacin da ya ce ma ya ƙuri muhammadu ƙala wanda ya tambaya sai ya ce ma a zani ma ya ƙuri gaskiya ba sa abin da ya kacewa ba ne gaira hannu a rahu ya da kudu sa'an sai dai ina ganin yana motsa harshe ina gani yana magana ina ji sai amma ba sa abin da ya kacewa ba to wannan kun ga ka'ida ce ta mutumin da allah mai tashi shiryawa ka'ida ce an shekara ana magana bai gane komi don allah da mai da shirya ku shi na wannan ya ce to aini dai ina ganin baki ne yana motsi amma dai ni ban san abin da ya kamata ba gaira an a arahu ya hariku lisani sai dai ni na gan shi yana motsa halishin waya kuma a sati da awalin yana waɗanda tatsuniyar mutanen farko wannan abin da mashirikai suka ce nan ƙur'ani duka a wajensa tatsuniya ce ta mutanen warko annabi yake karanta wannan shi ne a magana ƙala wato a musulma kuntu o hadisu ko in ji nadaru ya ce kamar wani na kasance yana ba ku labari an da na madiya daga annonin jama'a wanda sun shi wa kanan nadaru ka kasirin hadisi shi na daru mutum na mai yawan ba da hadisi ya ne kuru na ya gara al'umma da kwai da sun ka wuce ba aka ba da yada labaranta faƙala abu suriyani sai abu suriyani da ji na dare ya ce ni dai ina ganin boki baki ne yana motsi amma ban san abin da muhammadu ke faɗi ba amma ina ganin baki ne yana motsawa to lokacin da ta sai abin na bayan nadar ya ce ya ga baki ne yana motsi amma bai sa abin da ya kafa ne ba kala abu surari sai sarkin makka abu surari sai ya ce inni ara ba da ma ya kulu haka ka ni ina ganin wani abu da muhammadu kawai gaskiya ne kun shi yana da manowa ta gyara wanda adda manowa gyara kullum in ya ga abin gyara kokari ya kai ya gyara abin da ya kamata ga kowannen ku ya zama mai basira da kai ne kowannen ku ya zama mai basira da kai kakka zama saka bi su kakka zama saka bi su a ka zama mai basira ga kanka inda duk za ka ta yi ka tsaya ka yi tunani me zai kuce maka me za ka samu me zai kuce maka me za ka samu inda duk za ka ta yi abin da ya kamata ka yi tunani kenan saboda haka shi dai abu su bayani ya zaɓen makainai ya musulunta sai ya ce ina ganin sashen abin da muhammadu kawai gaskiya ne ina ganin sashen abin da ya kawai gaskiya ne faƙala abu jihali shi abu jihali shi ko ƙiyayya ɗaita shi ƙiyayya ɗaita a tsakani ne da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shirya ya karta ba sai ya ce kalla kakka koma cewa cikin magana sai akwai alheri la ta ƙirru bi shay'in min hada kada kai hurci da komai cikin abin da faɗi kace akwai na kwaye duk abin da faɗi babu na Wani wa waye riwayatin cikin wata riwaya sai sarkin makka ya ce almautu ahwanu ya eh, wato abu jahal sai abu jahal ya ce almautu ahwanu alai na min hada mutuwa ta yi mana sauki bisa ga a ce cikin abin da muhammadu ya zo da shi akwai gaskiya gara mu mutu da mu tabbatar da wannan ko ga shi ke ya ɗaya tsakani ne da annabi komi annabi zai faɗi shi bai yadda shi ya riga ya yanke wannan hukunci amma sarkin makka shi ba wannan yaka gani ne ce ina ganin ara ina ganin inni ara ba da ya kula haka ni ina ganin sashi abin da mamu da kawai gaskiya akwai gaskiya ciki kun ga shi ga alama zai shi kuma haka aka yi ya shi shi na Allah subhanahu wa ta'ala yake wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha mushrikai ko da sun kowace aya ba su imani da ita da na shi nashi'un an inadi don kafircin su ya faru ne kai ƙin gaskiya la an jahalin ba bisa da jahilci suka kafirci da ganganna suka yi hatta ja a abin nan ja'uka har lokacin da sun ka zo wurinka yajadiluna suna jidali da kai kula ladina kafaru tahire na cewa in hazal qur'anu illa asabiyu awali wannan qur'ani ba komi bane face ta tsuniya ce ta mutanen farko kar a dahi ke abubuwan kamar abubuwan ban dariya wala ajibi da ban mamaki eh, jam'u usura da jam'u usura wa hum yanhauna anhu wa hum yanhauna su mutanen makka ai ahalin makka ta kufar kahiran mutanen makka 'yan haunan nasu annun suna hana mutane ga annabi wato suna hana mutane ittiba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bari mutane su bi shi suna cewa mutane kar su bi shi wayan hauna annu kuma suna nisanta gare shi in wani ya tawaye musulunta da annabi sai suke kashe musulunta shi kuma su kuma sai musulunta kuma su hana ma wani musulunta ai a ittiba annabi su hana a annabi sallallahu alaihi wasallam wakila kuma wasu malamai suka ce a fasara ayat abin nan yanhauna nasa an tahqiri suna hana mutane su walakanta annabi lima kanatihi inda wandon matsayi ne wurin larabawa larabawan shawa wato larabawa ne ɗan girma sun hana mutane wato su cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girma ne wurin su. wala yau yu'minuna bihi kuma su sun yi imani da shi ba su imani da shi amma ba su bari kowa ya cuta kakka gadan sun kuma musulunta gare ka to ka bace shi ba su ba yarda da wani kuna ganin da wani ya bace shi hamza wata mace ta zo wata boya ta zo ta faɗa ma hamza wato wani shi abu jihala din nan ya bace manzo allah sallallahu alaihi wasallam cikin wushi ya ta ya iske shi majalisa sai an kewaye shi ya ɗauki duci ya buga mai ga kai sai da jini ya yi wasu ya ce don me za ka bace shi warin ka ne bai hau musulunta ba wasan da ta yi zayi ta yi zayi ana ta magana har suka ce mai shahalan kai ka bi shi na gaji ne ya ce na bi shi ina bi shi bi za a yi bayan an gama hada ya gama shi an ka ci ka sa abin da ka hadi ya ce mini hadi an fita ce a kai kabi muhammadu ka musulunta ya ce to na musulunta wallah ban ta so shikenan kuma ya musulunta shi kuma ya musulunta saboda haka su ɗan girma na ko ba su son manzon Allah ba su bari kowa ya taɓa shi su laraba ɗan girma ne Allah shi gafarta mana Allah ya ce wa yuhlikuna bin na'i anhu ba kowa suke halakawa da nisanta nisanta su gare shi ba illa an basa sai kawo da an na dararrabu alaihim don cutar ƙin eh, musulunta su gare su za su dawo wa ma yi shauru na bizalika ba san da wannan wakila na zalabi a bidali da an ce ta sauka ga bidali mai ta wannan ayi kana yana an azabu wala yumin ya yana hani ya hana kowa ya cuci annabi amma ya ƙi imani da shi in annabi ya zo ya ajiye wa jini sai ya zo ya tsaya da takobi ne bai bari kowa ya taba shi ce fa duk abin da Allah ya ce ka wani, amma kuma shi ya ke da abin da Allah ya ce wani. da yake imani arziki ne imani arziki ne in Allah ya yi maka shi sai ka same shi in bai maka shi ba ka samu Allah ya kare walau tara walau tara abokin magana inda ka gani ya eh, zo ku ala nari lokacin da an ka tsaye da su an ka su ga wuta faƙalu sai suka ce ya laitana wato littan ya laitana ya kai can dore a ce dai nurabu ila duniya da za a dawo da munan duniya wala nuka ziba da ayata rabbina in an dawo da mu duniya ba mu sake karyatawa ga ayoyin ubangiji wa nakuna minal mu'minin sai mu cikin mu'minai wato suka ce abin nan ya laitana nuratu kai cuda ana dawowa da mu wala nukazziba wa nakuna min al-mu'minin ba mu karyatawa kuma sai mu zan cikin mu'minai da nasabi al-fi'laini la wana kuna. a jawabu abin nabi jawabi al-tamanni wa qul abin rafi'a ma wala nukazzibu istisna ba wa bi rafi'il awwal wala nukazzibu wa nasru thani wa nakuna wa jawabu law la ra'aita amran azima inda ka ga lokacin na ranar kiyama lokacin da aka gita su ga wuta da ka ga al'amarin da ban tsoro ranar da za a gita mutane ga wuta al'amari na mai ban tsoro kwarai kwarai saboda haka jama'a ku bautawa Allah ku ibadar Allah da kyau cikin watan Ramadan domin allah ya kare ku daga dukkan azabobi ne saboda ramadana yana da mutunci kwarai ga allah yana da girma kwarai ga allah yana da ɗaukaka kwarai ga allah yana da daraja kwarai ga allah duk wanda ya tsare shi allah zai tsare shi kowa girmama ramadana allah zai girmama shi kowa ta ramadana allah zai darajar ta shi kowa ya karrama ramadana allah zai karrama shi ka gafarta mana allah ka yahe mana ka daidaita maka hanyar kuma daidaiciya ya rabbal alamin

ake nihi gare su wato na imani wato alaibdali an iradi imani wato gaba dai wato balbalin magana su yi nuni imani almakumu min na min tamanni bari bar magana wai su jure imani badalahu ya bayyana gare su mata nuna da kubuna min kabar abin nan da sun haka kasance suna koyewa can wasu. ayyakatu nuna wanda suke koyewa bi kaulin suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi ya ubangiji mu ba mushrikaina ba to wannan magana suna ganin a wannan su tana umarnin to wannan abin sai ya bayyana gare su shi su mushrikaina bi shahadati jawarihi da shi da gabobin su fatama na zalika sai suka dora burin da za a dawo da su duniya su imani walau ruddu ila duniya fardan ya ce ai ba a dawowa da su duniya da a kaddara an dawo da su ilar duniya zuwa duniya fardan ga kaddara la'adu limanu anhu wallahi da sun dawo ga shirkan nan da aka ce su bari wa inna wanda karibu su wallahi karya suka yi abin nan wa'adin bil imani ga alƙawarin da sun kai za su yi imani ko an dawo da su duniya walau ruddu ko da an dawo da su duniya la'adu da manu ma'azu wallahi da sun koma ga kafin nan da suke malam rabbi da mutum yana yaro ya saba da abu yana yaro har ya girma yana yi ne raba ya da shi ya gari ku yi kokari ku koya wa ɗiyan abin kwarai inda sun za ku na masallaci ku rabo hannunsu ku taho da su masallaci su saba in sun ka saba da addini raba su da shi nan gaba wa ya gari kamar wadda kuka gani waɗanda suka saba da sabanin addini raba su da shi ya gare to haka na addini wanda ya saba da shi raba shi da shi ya gare shi ku rika sako abin ku gaba ku taho da su masallaci ko sun yi wargi su yi wargi ya yi wargi masallaci ya yi ya wargi kasuwa ku taho da su cikin masallaci su shigo masallaci su yi wargi ciki shekaran jiya kusa azumi da na je umara na ga yara da ya kwallo cikin masallaci da ya kwallo cikin masallaci ko ɗaya sun kai sai ci da kalli man babu shakka suna je shi dai to ai duk allah allah na aka yi dai su zama dai kusa ga mutane kan zan su zan inda kaka gane su in ka ga abin magana ka yi magana ya yi sai inda ba ka ganin su su koyi abin da ba ka so saboda haka ku yi kokari ku rika zuwa tare da yaran ku wuraren kwarai inda duk kuka zuwa ku ce da su da wanda ya girma da wanda bai girma ba na yi ta dai karanta muku in baku mance ba saboda muhimmanci ne shi yasa kuka ga annabi in da zo masallaci har da yan ya ba a ɓarwa gida har da yan ya ta mota ya kai in ya tawo kuɗi sai shi aje ta kasa in ya taso rukuni ya ta yi sujuda a yi sujuda sai ta don ya rika abin da kuma ka karanta don dai ta saba dai da sallah ta saba da abin da yake yar jaririya ba ya ka ɗauko ta saboda ka ku lura da irin wannan ku rika ku dibi wahalolin gada annabi ka sha da gama shekar da suna so ne makamar kun tafiya suna so ne amma kuma me yasa ba su bi ne ya zo musu da abin da ba saba inda ba su saba da shi ba suna wada da shi to ku rika kulawa da irin waɗannan abubuwa in kuna yau gobe ba kuna ba in kuna yau gobe ba kuna ba yau in kuna nan yana wa gobe a waye gari ba ku nan wasu na gobe Allah ya ce ka kema Allah ya kara mana imani da tsoronai ولو ردوا لعنوا لمن وانا وانهم لكاذبون في وعدهم الايمان وقالوا ما هي وقالوا kalu ai alkufaru kayaye sun ce le in kare da basu don suna musun tashin kiyama wani istihza'i da kuma abin nan sirri in hiya babu wani abu ai mahiya babu wani abu ai malhayatun duniya babu wani abun da an rayuwa duniya illa Hayatu. babu wata rayuwa alhayat rayuwa illa Hayatu na duniya sai rayuwa mata duniya kawai babu wata rayuwa ce ta duniya wa ma na hana jama bosi na ba da mauci ba a tashe mu bayan mun mutu le hayatun ukura ga wata rayuwa walan ya kasafu ba su wadatu fi mujarradin akhbari bi zalika da ba da labari kawai ba hatta abara zuha har sai da sun ka da ita wa ma na hannu abin nan bi mabuti wa bi abin na wahiya damirin goma abu yufassiruhu wato a abin da aka yi da hiya da abin hiya illa da bi da qabri sai ya ambaci qabru nashi wa huwa min ad-dama'ir yana cikin dalirai allati yufassiruha ma ba'daha wanda abinda bayan da shi ke fassara ta lafazan wa rutubata saboda haka wato a yi kokari a rika yin abubuwa gwargwaron da Allah ya ce wannan rayuwa da kuke gani wayanda ma suka karyata ta su ma ba a bar su ba saboda haka kun kokari ku kula da abin da kuka iyawa ku hake abin da kuka iya hakewa abin nan a mutane da yawa suna aiki da wani hadisi maudu'i wanda duk malaman da na karanta sun ce hadisin karya ne ku nisanta abin nan yaranku da mahaukatanku daga masallaci a wannan hadisi hadisin karya ne ba hadisi ne ingantacci ba kamar wadda albani ya rubuta ba hadisi ne na kwarai ba sai mutane na amfani da shi sai ka ga mutum ya zau ya shiga sau wani ma ya yi kokari ya zo da ɗanai amma ya bashi can shi ya wuce gaba wai ɗanai ya tsaya can baya ai ba mai iya hake maka lalurar ɗanka ya ture nan ya ture nan sai kai yau kusa da shi ya yi ta turinsa ko mutum ya harare ka harare ko hararen maka abu ka harare dole musu ban maka abinka amma in ka bayan baka ya tsara ba ko da kaka yi ya tsaya saboda halalar da aka yi ja yawa kawo abinka ka aje shi kusa gare ka albani ya ce ina yaro ka tsayawa wato tare da ubane wajen sallah ya ce anas ka ba mu labari inda ya ka tsayawa anas ya kawo hadisi ya ce to wada anas ya ce ɗin haka yaro zai tsayawa saboda haka yaro kusa ga ubane ya ka tsayawa ku shigo da ɗiyanku su yi wargi cikin matsalaci babu matsala hassan da husaini suna koyon tahiya sun ka shigo matsalaci annabi na sallah sun ka shigo a hassan ya haiba annabi husaini ya haiwaya kowane na faɗin rakumina suna ta wargi in annabi ya taso duka sun ji suna bisa gare duka in ya taso haɗuwa za su sai shi koma sahabbai sun ka gaji da jira ko wata da kai ne sai ya ga yara na sun kai raƙumi da annabi yara ne kuma kowa ya mai da goshi ne ƙasa haka an kai an ka ɗauki lokaci mai tsawo takwas sun ka jiɗe da kansu da kwan annabi ya taso kun ga su ba ko sallah su kai, ba don na kan liman su kai. limamin na ya yi jiran ku. liwabin nan ta ƙasa na baki daya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sun ka haye ne kai kuma ba abu zuwa da su masallaci ba su warke dai suka yi amma a sai da su yau da gobe ai zuwa iyawa za su yi yau da gobe Allah shi ƙara mana gudun sai da taimako walau tara inda ka gani idan ta zuwa ala rabbi ta yi gani ya zo ebo a larabe da lokacin na an ka tsaye da su an ka gita su gaban ubangijinsu lara aiki amra a zuban da ta ga al'amari wanda an mai girma mai ban tsoro kwarai wato kala lawa ala lisanin mala'ika sai su ya ce musu ta harshen mala'ika ta biya kan duka ga zargi alaika hadar ba su wani hisabu bilhaki ashe wannan tayowa da wannan hisabi ashe ba gaskiya ba ne kalu bala wa rabbina suka ce mun rance da ubangijin mu gaskiya ne innahu la haqqun lalle gaskiya ne kala faruqu al'azaba sai Allah ya ce to ku dandana azaba tunda dai kun san gaskiya ne kun ka karyata to ku dandana azaba da ma kun tun takuruna bi saboda abin da kuka kasance kuna kafinci da shi da duniya ta duniya ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna ma alimna minha wa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu ka ƙara mana imani da tsoronka ka kara mana ta da salati ka raba mana sabonka da sha'awa saboda rahama ka yadda ka bura mana farkon watan ga an maka shigo tsakiya sai Allah ka gwada mana karshe ne lahiya Allah ka gwada mana karshe ne lahiya Allah ka sa watan Ramadana ya wuce tare da zulubbanmu Allah ka sa watan Ramadana ya wuce da hitincin Najeriya ya wuce da su gaba dai ko da yake karewa babu komai sai zaman lahiya saboda rama ta Allah ka yi mana wannan teku kuma ka ba mu ikon kwana da mai wanda ka iske yara sun shiga sahu ya shi su ba mutumin banza na jahili mutunan banza na jahili annabi ya ce a sallallahu alaihi wa sallama man sabaka ila makanin fahuwa huwa haqqu bihi min ghairihi masu tafsiri sun kace walau sabiyan fi safil awwali duk wanda ya riga ga wuri shi abda shi shi ya cancanta da shi daga duk wani wanda ba shi ba malamai masu tamsiri sun kace walau sabiyan ko dan karamin yaro na a awal ga saman warko in ka ga wani na tawa wai ya hidda yaro inda babba na ai da ya rige yaro masallaci inda babba na da ya rige yaro masallaci wani yaro ya iske ni ya ce malam yanzu diban ban ka gani ni ce na gane ka yaro kaka an gani ni ce mallan kamata ana cewa ban shiga masallaci ni ce ba a cewa ya ce to wallahi san masallaci a kai da an yi kiran sallah na hari na ka zuwa masallaci wallahi san suka yi in sun ka sani ne mai bayani yake ce to malam kana iya aramin littafin nan in ta yi ebo tassar ne ke ira ara ne ba shi littafin ya yi ebo tassar wannan shayi inda annabi ya ce man sabaka ila makanin fahuwa a haƙuri malaman sunna sun kace ko da walau sabiyan yaro na dan karami da tabi'awa yadda yaro ya yi sa da zuwa ne sai ya kai maliman matsalacin ga yadda tsohon sassahu aka shi na na kawo mazan ka gani kai musu magana tunan na yaron nan bai koma dawa ba ko ba yadda tsohon ba to ina fari da su sai ka ci kurkusu suna yadda ɗiyan mutane don ba ɗan kuna ba kai yanzu inda ɗan kana ka shiga sauran ko da ta zuwa ɗan ke matsalaci tsakanin ka da allah ba daɗi za ka ji ba to dan yana dan wani ka dogara kura dai ko da yake duk mai yawa waɗanda ka yi haka nan yara na matasa da basu yi aure ba ba san ciwon ta ba waɗannan da basu yi aure ba mai yawa su ko sanin ciwon ɗa na abu ba don basu yi aure ba to da hadda ƙur'ani hadda abin da hadisin kudusi da mala'iku sun ka karbo wani yaro ƙaramin yaro ga uba ne sun ka kashe shi sun ka kawo Allah ce yayi sama rata fuadi ko an so ɗiyan zuciya kai suka ce ma an so ɗiyan zuciya kai Allah ya ce ma yaro ƙarami ɗan zuciya na in an ka taɓa zuciya ka kajin tana wani motsi haka ku bar taɓa ɗiyan mutane ya sun ga tuzu Allah ku bar taɓa su ya sun ga tuzu Allah ku bar su su shiga sahun Allah ya shirya mana su ya sa musu albarka ta yi mai wa annabi masalacin sallallahu alaihi wasallam allahun sallallahu